قالوا لم نك من المصلين sai kafirai su amsa da cewa ba mu kasance daga cikin masu yin sallar farilla ba a duniya